wanda suke so su samu hasken fuska kuma su zama suna da farin jini a cikin al'umma idan kina so ki zama mai farin jini kina da farin jini cikin al'umma misali ko samari ko kuma manemanki idan ma budurwa ce samarinki manemanki ba bazawara ko a ma'aikata ko kuma dai a cikin al'umma idan mutum yana son ya zama farin jini fuskar shi zama da ko yaushe da tana da tana da kyau a cikin mutane mutane suna son shi ne mutane su soka shi ne farin jini mutane su soka da inda ka shiga bala a ka bala a soka to ga wannan hanyar da za mu kawo wasu daga cikin sunayen Allah wanda za a yi amfani da su wanda ba ka yi amfani da su to Allah yarda mutum zai samu farin jini da hasken fuska wannan sirrin da za mu kawo mutum zai iya shi da safe zai iya shi kuma idan zai kwanta zai iya shi da safe idan ya tashi zai fita wajen aiki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 insha Allah kamar yadda muke magana idan kina so ki samu farin jini ki farin jini a cikin mutane ko ina kika shiga ana san ki ko kuma ko ina ka shiga ana san ka ma'aikata ne cikin jama'a kake shiga kai dan kasuwa ne duka ya zama da kana da farin jini ana san ka to za ku yi amfani da wannan hanyar wanda in Allah da inda mutum ya amfani da ita zai samu wannan farin jini da hasken fuska din cikin sauki ba tare da fashawa wato hala. ba yadda ake yi kamar yadda na faɗa dama sunayen Allah ne kafin idan mutum ya tashi da safe idan misali da safe mutum zai ke yi sai mutum ya buɗe hannun shi sai ya yi salatan annabi akalla sai mutum ya yi salatan annabi ko da guda goma ko sha biyu abinda da ya sauwaka idan mutum ya yi salatan annabin nan ga sunayen allah da mutum zai karanta allahu almusawiru almaliku allahu almusawiru almaliku allahu almusawiru almaliku almusawiru almaliku waɗannan suna yaran guda uku su ne mutum zai karanta akalla kowanne mutum ya karanta shi kafa goma sha biyu sai kuma ya sake yin salatin annabi a ke da misali mutum ya salata annabi kafa goma sha biyu sai ya allahu allahu allahu kafa goma sha biyu sai almusawiru almusawiru almusawiru kafa goma sha biyu sai almaliku almaliku almaliku kafa goma sha biyu sai kuma ya rufe da salata annabi shi ma kafa goma sha biyu sai mutum ya shafa fuskan shi to idan mutum ya shafa a fuskar shi kullum yana yin wannan to Allah yadda zai ga yadda mutane suke biyo shi mutane suke son shi duk inda ya shiga ana son shi ba a ce shi ne farin jini duk inda ka shiga mutane suna son ka duk inda ka yanzu ka haɗu da mutum amma sai ka ga yanda ya karɓe ka ko kuma yanda ya rike ka kamar dama kun daɗe kuma ka ga yana haba haba da kai kuma yana so ya ma abu idan abu ya shafe ka yana so duk wani al'amarin ka za ga yana mai da hankali a kai to wannan shi ne farin jini ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta ta mu gyara mata domin samun sababbin shirye-shiryen mu da za mu samu lokaci. Kada ku ta idan har wannan bidiyo ya burge ku muna roƙo ku danna mana alamar like. Mun gode mu hada bidiyo na gaba.